gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraicin litinin 24 ga watan Yunin daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 22 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuma za a iya mu ta Alfa Radio miya da amfani da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM birnin Yamai sannan za a iya mu ta Alfa Radio daga kumasi na kasar Ghana masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Amina Buhari auna. kowace ranar Litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirinmu na yau za mu tattauna ne akan batun kalubalen da gwauraye ke fuskanta. To ko akwai wani hakki da ya rataya akan al'umma ta fannin kula da gwauraye? Kula da su zaman lafiyar mu ne da amincin mu ne a cikin al'umma. Idan aka tozarta su domin tozarta hakki Bashir Aliyu Umar kenan. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji tattaunawar da zauren matasanmu ya yi duk akan wannan maudu'in musamman matsalolin da gwauraye ke fuskanta daga jamhuriyar Nijar. amma kafin nan za ku ji duk waɗan wato kafin ku ji duk waɗannan za kuma makaranto muku kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da kuka turo mana ta shafin zumuntar wato facebook sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. da farko za mu fara da amsoshin da kuka turo mana tambayar da muka yi maku ita ce waɗanne irin matsaloli kuke ganin gwauraye na fuskanta a wuraren da kuke ga kuma yadda kuka amsa mana tambayar. To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Haruna Abdulmumin mai gwado daga jihar Kano tare da Ilyasu Ibrahim daga jihar Kaduna suka ce to yau da gobe ikon Allah yau kuma goraye aka taɓo to ai matsalar su ba ta kirguwa sai dai fatan Allah ya raba su da gauranci Shi kuma Ali Alhaji Haruna Kiramisau ya ce salam yau da gobe. Goraye suna fama da matsalar zargi da kuma tsangwama a cikin al'umma sannan ga uwa uba rashin samun natsuwa. To sai kuma amsar fa'iza dan Juma Ladan inda ta ce Assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya matsalar gauraye da yawa amma waɗanda suka fi fuskanta shine rashin samun cikakkiyar kulawar da ta dace musamman ta wurin fannin abinci a tashi lafiya. Shi kuma Yusuf Liman Sansan ya ce asalam yau da gobe mu dai a yankin gauraye ba sa fuskantar kowace irin matsala. To Maryam ji shi kuma ra'ayin shi kenan. Hmm. To sai kuma amsar Musa Usman inda ya ce yau da gobe yau kuma to nan silili aka zo yi mana gauraye to ga ɗaya daga cikin matsalar da ke damun mu wacce ba kowa ya san da ita ba ita ce rashin samun girki ko abinci a lokacin da ya dace shi yasa ulsa ta fi samun nasara a kanmu. Hmm, to Allah ya kyauta shi kuma Muhammad Salihu kauran namo da ya ce babban matsalar da gauraye ke fuskanta a bangaren mata duk ba ta wuce ta rashin samun miji cikin lokaci idan mazajen su san rasu ko kuma auren su ya mutu wanda hakan ke sa su shiga cikin halin tunani a kusan kowane lokaci. su kuwa gwauraye maza sai lokacin azumin watan ramadan suka fi ɗanɗana su wajen sahur da kuma buɗe baki to sai kuma amsa na gaba daga wurin zulkifulu usman sharif shi kuma cewa yayi a gaskiya gwauraye a yankin da nake suna fuskantar tsangwama daga abokansu waɗanda suke da aure Sai kuma Sida Alhaji Ali Yunusari ya ce salam yau da gobe a gaskiya matsalolin da gwauraye suke fuskanta suna da yawan gaske musamman lokacin azumi sai dai mu ce Allah ya ba su ikon yin aure. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Musa Maina Kandilwa Diffa tare da bako Umara Kandilwa Bukar inda suka ce Assalamu alaikum VOA yau da gobe gaskiya matsalolin da gwauraye suke fama a nan Libya ba sa misaltuwa. Sai kuma Zainab Ibrahim Musa wada barikin ladi ta ce gwauraye a barikin ladi wallahi ba san iyakarsa ba ko a lissafi ma ba za a iya kirga su ba. A sabida haka muke gayyatar ma'aikatan VOA Hausa su ƙaraso garinmu na barikin ladi domin su taya mu kirgar matsalolin. To Maryam kin ji kuma Salisu Liman Fata shi mm. kuma cewa yayi wallahi ni ban ga wata matsala ba kai ni auren ma bai yi ba balantana zama goro suna zaune lafiya kalau kamar yadda kuke. To lallai kam kaji kuma wani shi kuma Kasim Yusuf farin ruwa tare da Halima Muhammad daga jihar Nasarawa suka ce hakika gauraye musamman mata na fuskantar matsaloli sosai a nan. To sai kuma amsar Alhaji Kabiru Highlanders inda ya ce, Gaskiya kun kawo wani maudu'i mai amfani. Dalili na na faɗan haka, ni mutum ne mai tausaya wa gauraye, duba da irin hidimar da mai ɗaki na take min. In na duba goro babu mai masa sai in tausaya masa. Daga ƙarshe, muna ba duk wani goro fatan samun mata ta ƙwarai. To aman, shi kuma Habib Abdullah ɗan makaranta ya ce rashin adalcin mahukunta, wato ta ɓangaren kula da wuraren da masu ƙaramin ƙarfi ke rayuwa. Shi kuma Saminu Bawa Rimawa ya ce salam yau da gobe a gaskiya mu a yankinmu na Sokoto gauraye ba sa fuskantar babban matsala duba da yadda rikici tsakanin masu aure na yau daban na gobe daban. Ta haka ne har a manta da gauro bale ma a tsokane shi. To kin ji kuma Ibrahim Abdullahi Abbas cewa yayi maganar ɗaya ce a sassauta mutane kayan gara abin ya yi yawa matuka To Maryam amsan mu dai na ƙarshe kenan a yau. Wato Amina yana nufin domin su samu sa'aura gwamrayen kenan in na fahimce shi. Kwarai. To mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da aiko mana. Jiya Lahadi 23 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don tunawa da gwamraye a faɗin duniya. A saboda haka zauren matasanmu yau ya tattauna akan wannan batu. Wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi shine ya jagoranci wannan tattaunawar daga jamhuriyar Nijar. To a game da wannan ranar ta gwabraye an zauka zauren namu na tare da wasu malamai na farko dai akwai Muhammad Rabi'u ɗaya daga cikin gwabraye a birnin Yamai. Sannan kuma akwai almasar Muhammad da wakilin kungiyoyin fararen hula jamhuriyar Nijar. tare da su za mu tattauna kan irin matsalolin da gwabra yake fuskanta a jamhuriyar nishara malamai barka da yau mun gode da karɓa wannan goron gayyata ina ga muhammad rabi'u da kai zan farawa shin ya kashe da wannan ranar da aka keɓewa gwabraye a dufaɗin duniya rana ce wato mai mahimmanci ga dukkanin mutanen wanda ba su samu ba eh, suka yi armi ma'ana gwabraye kenan tun da. Eh, a cikin eh, zamantakewa na yau mhm. akwai ranannaku daban-daban wanda aka ware na musamman mhm. sabida wasu eh, wasu bangarori mhm. akwai rana ta mata na duniya akwai rana na uwaye na duniya kenan ya kama su ma wannan aka tuna da su mm. kenan wannan mahimmanci ne aka ba ma gwabraye domin a tuna da su mm-hmm. kenan wannan rana tana da mahimmanci kwarai da gaske a gare su a cikin wani hali ne kake ganin gwabraye ke ciki a Nijar gwabraye suna cikin yanayi wanda ake cewa kamar wanda za a iya kwatanta shi da cikin kamar na matsatsi ko kuma na mawuyacin hali saboda yau duka wanda aka ce yana cikin hali na kaɗaitaka na rashin aure na rashin arme mhm. to hakika yana kamar ya rasa wani bangare ne daga cikin bangare na rayuwar shi mm. kenan shin tunda tunda Allah yi mutane kenan kowanne eh, ya kamata a ce ya samu abukiyar zama mm. to idan ka rasa wannan abukiyar kamar ka rasa bangare ne na rayuwarka eh, kenan suna cikin wasu mawuyacin eh, kamar ana ma iya cewa ana iya kwatantawa ma kamar ba su cika ba mm. kenan ba su cika ba eh, kamar wasu cikakkun mutane wato suna da rauni bala kamar suna da rauni mm. kwa mm. to ya za a kwatanta wannan al'amarin a jamhuriyar nishar na gwabraye to wannan shi a zulmuce ana iya kwatanta shi musamman ga matasa ana iya danganta shi da wato rashin abin hannu rashin hali rashin hali mm-hmm. eh, shi kuma wannan rashin halin me eh, kawo shi kenan shi ne rashin aiki yi ga matasa mm. eh, yau fiske yau duka wanda ya ce yana son arme yana son diyalka kenan abu na farko wanda ake tambaya a gare shi shine aikin yake kenan a san wani irin aiki yake anya yana iya Eh, ɗaukan ɗawainiyar eh, wannan matan da zai arma wato cinta da shanta da wasu eh, buƙatu na yau da kullum yana iyawa to idan baya iyawa kenan wannan za a ce wannan bai cancanta ba wato a bashi mu bashi mu kenan yau abin duniya ya ma su kansu matan wa ido da uwayensu kenan suna buƙatar a ce wanda zai armuɗiye su yana da halin da zai iya ɗaukan ɗawainiyarta ba ma ita kaɗai ba halama da uwayenta. Mm-hmm. Mala almasir kai za ka faɗa game da wannan ranar musamman ma a ɓangaren matan da mazajensu suka rasu suka bar su da 'ya'ya ko waɗanda ma za a iya cewa auren su ya mutu. Gobra zan ce maka sun yawa. Eh, wani bi za ka ga an yi arme amma in ka gani yawancin su a suka ba suka shekara ba ai an yi wani rahoto bisa wani abu kenan matsala ce eh, wadda na ce maka ya kamata zamanto eh, mun samu ta ido sosai mun ba ta mahimmanci sosai saboda arme eh, addinin wani musulunci ya sa arme cikin abubuwan da ya kamata musulmi ya yi su ka gane ko niger eh, yau akwai zanci maka kaman duk matsaloli wanda na kwanci hankali sauransu rashin kwanci hankali sauransu nan ma sai ga mata da yawa suna rasa mazajensu e, nan ma kuma cikin ƙasarmu da kanta matasa da yawa wasu dan. rishin aiki ne ya sa ba su da dama su yi aure kuma matasa kuma wadda suka aure wani bi kakin shekara ta kare duk sun rabu kenan ya kamata a ce a bincika su mu su masananmu su bincika menene matsala ban ce rishin aikin nan duka sawu su ba su samu damar arme akwai wata matsala can daban muna so mu gano ta me yasa arme da aka yi niger bai da dewa me yasa hmm. kenan wannan magana ya kamata ce su eh, ulema da malamai hmm. ya kamata su wannan zancen su sa su bincike shi paske su ma suna da magana bisa wani saboda yau tunawa rashin tarbiyyar mu ba ta ishe ba a tunawa ta akwai matsala tarbiyya sauransu kenan matsala ce yau wadda ya kamata a dibeta kuma ko kuku sani ai mata sun matasa da mata sun yi yawa sun yi yawa nijar mm, mm, mm. mata ga sunan yan mata ga sun babu aure za su tashi su kare university su kare wani abu babu aure ko kun ai armai ma sai ga armen nan bayi shekara guda sai ya mutu kenan cikin ta mu jiran ya kamata mu bincika menene matsala mm. wasu na kwatanta kamar matasan yanzu ba su da wato ko suna da gajan hakuri ba su da hakuri watakila shine ke kawo mace mace tana haka ne amma tana kuma su ma uwaye su ma ba su cika aikinsu ba wato su ma iyaye suna da rawar da ya kamata a ce sun taka horo wanda ya kamata su ba yara da mm. sauransu mm-hmm. tuna su ma ba cika ba cika iko su tuna ma su ma su wani ga malamin mu su ma yawa da na su bangare ba su cika iko su. Mm. Tana wa gwamnati da kanta a nata bangare tana ba mm. cika aikin ta ba. Wato kowa yana da irin rawar da ya kamata a ce ya taka. ya kamata a bincika a san cikin kowane menene aiki menene aikin da ba kai ba kai uwayin yariya kai hakuma kai malami menene aikin da ba kai ba ya kawo irin wani matsala kowa yana da nashi gudun da ya kamata ya kawo cikin ta al'umma kenan ga amai da abun gurin wajen eh, samari a ce ba su da hankuri ba su da wane ne su ma uwaye su ma malamai su ma gwamnati menene ne gudunmawar ya kamata ta kawo ne aske ta kawo gudunmawar nan ta kawo ta kawo ta kawo ta ba ga matsalar take mm. me yasa eh, dauri abubuwa suna ta daidai arme ana yin shi babu matsala a nan akwai wata gudunmawa da ya kamata a ce ita gwamnati ta kawo game da abin da ya shafi aure eh, zaman auretewa ko kuma magana aure akwai gudunmawa tun da yau mm. cikin tayar namu na nijar cikin tamu mu uwayen mu mu gwamnati ce mm. ka gane a tsari da ya kamata kawo shi ne eh, matasa a samu musu abun yi a bunƙasa eh, aiki na karkara mm. kamar wani irrigation aiki na karkara noman rani da sauransu a jaruwa ko ina an karkara a jaruwa ko na su aiki su wadan yara masu wanda suka university da sauransu su ma a samu hanyoyin da su ma su yi aiki in ana haka nan tunawa a rage gobar cikin taya tunda wasu matasa ba dole ya zan musu rushe arme. A shekarun baya hukumomin Nijar sun ɗauki wani mataki na rage yawan hidimomin da ake yi a bakukuwan aure. Shin ana iya cewa shi wannan matakin ya yi wani tasiri? Wasu wurare suna yi suna aiki da shi. Wasu kuma ba su aiki da shi. Nan ne matsala take. Wannan wannan magana su a nau gani bai kai ma mu gwamnati ta kawo mana doka mu malamai a ainihin shi kai malamai mu da ulema da sauran su ya kamata su yi wa'azi su jawo hankalin al'umma saboda su soka wani abu saboda a arme ya zamanto ba neman arziki ba cika arme wannan aikin malamai ne aikin su wannan ya kamata wannan aikin su ne da sarakai aikin su ne ya zamanto ba ba a neman arziki cikin arme suna aka nema haka aka so ka gane ko mm. akwai wasu wurare nan ma mai wasu karte sun yi irin abu yana da kyau me na tuna imani wasu wurare ba haka bane ana nema eh, arziki cikin arme ana nema arziki shi arme wannan kuma ba daidai bane nan ne aikin malamanmu suna da kungiyoyi ko ina suna cikin nijar ko ina ya kamata bisa wannan zancen na na sadaki da sauransu da wani uniform ana ana kashe ana ana kashe ana ba ta dukiya a banza ba bisa hanyar Allah ba ya kamata su ma malamai su yi magana daga birni zuwa karkara saboda ana jin su shi da zo na ce maka wasu tunawa ta matsala daga uwaye ne daga malamai ne daga gwamnati ne mm. ba a ce yara kawai su a bangaren iyaye wace rawa kake ganin ya kamata a ce su sun taka ah, game da batun na aure mm. iyaye aikin su tarbiyyar yara ya kamata zamanto yarinya ko yaro yana da tarbiyya ya tasa ya taso da tarbiyyar shi wadda mun ka saba da wadda mun ka sani an yaro yana tarbiyya yana zama cikin arne yana yana sa yana da hankuri yau mutane wasu wani su mata sababa hankuri da ayi arlo rana biyu ana ayi hada kai a wati kenan uwa ya kamata tarbiyyar nan da mun ka sani su dawo bisa gareta su ba yaron su horo na gari ku malamai cikin wa'azinku ku malamai ai ku ne kullum an ce za a rame ana kuran sutura ku malamai kuma kuna da naku aiki ku ba mutane wa'azi ku gaya musu abinda suna, ta gai kuma ku ba talakawa horo bisa harka ne ba sadaki miliyon ko miliyon biyu ko miliyon uku shi ne arme ba a'a abinda aka suka arme to an yi arme kuma arme annan ya yi albarka ya kuma bai mutu ba ina wani arme ka kawo miliyon goma ba kai wata uku ba arme ya mutu wannan kasan dai ba ba magana ba ce da sarakai suna da magana su bisa wani abu Yusuf Abdullahi da tawagarsa mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da cigaban wannan tattaunawar ta zauren. Yanzu kuma za mu ji abin da malamai ke cewa game da haƙƙin al'umma a kan gwauraye. Amina ta tuntuɓi Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Alfurkan a garin Kano a kan wannan batun. Malam yau muna tattaunawa ne a kan matsayin gwamraye a cikin al'umma. Muna so ka yi mana bayani wani irin haƙƙi suke da shi a kan al'umma. Eh waɗanda a zawarawa da waɗanda mazajensu suka mutu mata waɗanda mazajensu suka rasu suka basu suna daga cikin jinsin waɗanda a cikin shari'a ake ce musu al'arami al'armana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan falalar wato mai yin ƙoƙari wajen kula da wato al'armala mai kokari wajen kula da waɗanda suke zaurawa wanda ba su da mai kula da su to shari'ar musulunci ta yi wannan tanadi domin mace idan aurenta ya mutu to haƙƙin ɗaukar nauyinta yana komawa kan mahaifinta za ta koma tamkar ba a yi mata aure ba idan kuma babu mahaifi to in tana da ɗa haƙƙin kula da ita yana kan ɗanta idan kuma ba ta da ɗa wanda zai kula da ita to duk wanda yake inda ta mutu zai iya cin gadonta daga cikin maza wato yan uwanta wanda ake ce ma asibai to nauyinta zai fada kansu idan an samu mutum ɗaya ya ɗauka shi kenan in ba a samu mutum ɗaya ba to haka za su taru su ɗauki nauyinta wannan ya nuna wato a cikin shari'a musulunci babu yadda za a yi mace ta tosarta mace wadda take a in tana karama tana karkashin mahaifinta in ta aure tana karkashin mijinta in auren ta ya mutu tana karkashin yan uwanta ba da za a yi shari'a a kyale na da sarka wannan shine tsarin musulunci amma yanzu abin da muke da shi a cikin al'umma abin ba haka yake ba yawan yawan waɗanda suke shiga cikin halin kakanikayi a cikin wannan al'umma wato zawarawa ne da wanda mazajensu suka rasu suka bar su wanda wannan ya wajabta ma al'umma mu dawo ga koyarwar addinin musulunci sannan a ba da kulawa ta musamman ga waɗannan zawarawa ta hanyar da za a inganta ilimin mata tun suna yara domin ilimin shine zai ba su yadda za su iya ɗaukar nauyin su ko da za su shiga cikin halin kakani kayi duk da yake shari'a ta yi musu tanadin abin da zai kula da su to amma saboda mutane ba bi suke ba ɗaya daga cikin hanyoyin da za a yi shine bayan an tilasta ta fuskar shari'a kan cewa a lizumta ma duk wanda yake da haƙƙin nauyin ɗaukan ita su zawarawan ya ɗauki nauyin su to sannan kuma a yi musu tanadi na ba su ingantaccen ilimi da sana'a wanda za su iya ɗaukan nauyin su su kare kansu idan sun shiga cikin halin bukata. To sannan kuma malam sun cancanta a basu zakka? Eh, sun cancanta don suna daga cikin duk da yake ba a yi nassi a kansu ba. To amma sun shiga cikin wato waɗanda a suke fakirai da miskinai in ba su da shi idan bazawara ce take da wadata ko kuma wadda mijinta ya rasu ya batta tana da wadata to a ta bata cikin halin kakanika yi ita kwa zakka ga waɗanda suke ba su da wadata ne ko maza ko mata kuma su ake kaddamarwa masu ake gabatarwa wanda yake ba shi da abin da zai ba shi da karfin da zai iya ɗaukar nauyinsa wani talaka ne amma kuma yana da karfin da zai iya daukan yana da karfin da zai iya nema amma wadda take bazaura ta bayan in ta sufantu da sufar talauci bayan rashi din da take da shi to kuma ga rashin karfi saboda rashin tanadi musamman in babu wani ilimi da zai ta iya samun aiki ko ta iya samun sana'ar don haka su ya kamata a gabatar wajen basu zakka sannan kuma malam sai ka ga sukan fuskanci tsangwama musamman ma wurin aure akwai wani lada na musamman da ke nan idan mutum ya auri wacce mijinta ya rasu wa'anda eh, suka to gaskiya a lokacin sahabbai akwai jabir ibn abdullah ya tashi aure sai ya auri bazawara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya wanda kai da baka taba aure ba za ka auri bazawara ya ba ka auri budurwa ba kamar wadda wanda ba taba aure ba kamar ka sai ya ce ya rasulullah mahaifina ya rasu ya banni da kanne mata a ina auri a yarinya kamar su ba za ta iya kula da su tarbiyyar su ba shi sa sai na auri da zama ba to kun ga wannan tunani ne da hangen nesa babu wani abu a shari'a da yake nuna tsangwama ko a koma baya wajen auren take ka taba aure ko da mijinta ya rasu ya batta a domin shi kansa manzo salawatullahi wa alai matarsa ta farko ai khadija ce wanda hatta yayin da aisha radiyallahu anha tare da matsayinta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take alfaharin da cewa ita ce kadai budurwa cikin matansa kuma Allah ya musanya masa da yadda ya musanya masa da ita fiye da Khadija sai ya rantse ya ce wallahi Allah bai musanya min da matar da ta Khadija ba to saboda haka kin ga ya nuna kan cewar wato addinin musulunci babu wani kyamata na auren bazawara domin abin da ake nema a cikin aure ai addini ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce fadfar bi zati dini ta riba ta ka nemi wadda take ma'abuciyar addini in ko ba haka ba sai hannu sai ka wato sai ka sai ka wulakanta a to don haka abin da ake nunawa na tsangwama ko wato kyara ga waɗanda suke zawarawa ga wanda mazansu suka mutu suka basu wannan ya saboda jahilcin shari'a ne da jahilcin tarbiyyar addinin musulunci da kuma rashin sanin tarihin musulunci da yadda ya karrama mace a kowane irin matsayi ta da daga karshe dai akwai kiran da za ka yi ma jama'a da al'umma akan kula da matan da mazajensu suka mutu? eh wato mu dawo ga koyarwar addinin musulunci saboda kula da su zaman lafiyar mu ne da amincin mu ne a cikin al'umma idan idan aka tozarta su to mun tozarta mun tozarta haƙƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya da shi kan bijiyayi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina haɗa ku da Allah akan hakkin mutane guda biyu masu rauni da maraya da mace to musamman macen da take babu mai da ita saboda ci ko saboda mutuwar miji sannan kuma mu yi kokari ta hanyar yawaita aure a cikin al'umma domin a rage wannan hali na zawarawa domin rashin aurensu zai iya buɗe kofar barna mai girma a cikin al'umma musamman ta fuskar wato ta fuskar tsari ta fuskar wato katangaje wato katange juna da tsare alfarmar rayuwa da tsare mutunci idan ba mu tashi mun yi ba to barna za ta iya kunno kai a cikin al'umma wadda za ta shafi kowa da kowa saboda haka dole ne kowa a kiran da nake yi ga al'umma shine mu ɗauki wannan al'amari wato da gaske kan matakan da za mu ɗauka ta hanyar yawaita aure domin rage wato wannan hali da gawara suke ciki sannan kuma da yawaita addu'a gare su da kuma ga masu neman auren ma maza don zaki ga maza suna nan suna neman aure suna cewa yi musu addu'a Allah ya sare musu su samu ta kirki mata musamman zawarawa kullum a neman ai musu addu'a Allah ya sa su samu mijin kirki to kin gani akwai bukatar daga dukkan bangaren biyu to babu wanda zai tabbatar da yiwuwar wannan wato in ba Allah jalla wa ala ba sannan kuma da irin kokari wanda zamu na kokarin a hada auren tsakanin waɗanda suke masu nema daga dukkan bangarorin guda biyu domin aka yi maganin wato aka yi kokari aka samu aurar a auratayya to abin da zai iya zamantowa gata kenan ga mace amma duk irin abin da aka yi mata na kulawa aka ɗauki nauyinta in ma da an yi an rage wannan janibin to akwai kuma janibin kulawa da ita ta fuskar tsare mutuncinta wanda aure shine kadai zai iya tabbatar da wannan. Maryam ke ma dogo kika zaba? wannan da ke kika sani. <laughs> To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe shirin matasa da fatan kun ji daɗin sa sai kuma gobe talata idan Allah ya yarda za mu dawo muku da wani shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da wacce ta haɗa mana sauti ta ba da umarni Mrs. Julie Leathers Gresham da injiniya mu Mr. Al Santos. Ni Amina Buhari auna ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya.